فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم الأمر معك عليه الصلاة والسلام da muka haɗu a farfajiyar wannan masallaci na makarantar abidi da abida wannan unguwa ta locus haɗu ne domin ci gaba da darasin littafinmu mai suna mala ya sawa da falin musulmi na jihar hulunar bayan kammala sallah na farilla muna cikin magana ne akan ɓangaren da ya harkar gyaran ɗabi'u na ƙwarai don ba manta ba wancan sati mun tattauna ne akan abin da ya haƙuri da kuma nau'o'i na haƙuri da kuma abubuwa da mutane suke yi waɗanda suke nuni akan rashin hankuri na daga cikin rashin hankuri Allah ya jarabci mutum da wata jarabawa da ya fata ina ma ya mutu burin mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka ya ladabtar da mu ba ladabin da ya muna in mutum an jarabce da wani rashin lahiya wanda yake ganin ciyon nan ya yi tsanani sai da shi addu'a ya ce ya Allah wannan rashin lahiya da ka jarabtar da shi Allah in ka san warkewa ta ta yi zama mini alkhairi to Allah ka bani lafiya kuma ka warkar da ni Allah in ka san mutuwa ta ta yi zama mini alkhairi to Allah ka karɓi rayuwata bisa ga wannan jarabawa da muke ciki kaga wannan shine abin da shari'a ta ladabtar da mu ko duk wata damuwa da kunci da wani mutum ya shiga to wannan shine ladabin da an kai mana daga cikin rashin haƙuri akwai masu mara fuskokinsu in Allah ya jarabci su da wata jarabawa kamar mutuwar uwaye ko kuma mutuwar miji duk za ga wannan akwai masu shage tuwayensu suna kyakkyace su akwai masu banya gashin kansu suna hirgin gashi akwai masu yi makansu addu'a da halaka a kama kiran musiba da bala'i zo su har musu duk akwai masu yin wannan duka wannan yana daga cikin nau'i na rashin hankuri Allah ya kare mu daga gare shi darasinmu na yau zai magana ne akan at-ta'awun taimakekeniya at a musulunci akwai wani abu da ke kira at-ta'awun taimakekeniya ka taimake ni inda kake iya taimakona in taimake ka bangaren da nake iya taimakonka Dun mutum hausa sun ce ɗan tara ne bai kai ɗan goma duk da ka ganin kanka baka ishi kanka ba kana da bukata da taimako a wani bangare shi yasa ake son al'ummar musulmi a cikinsu a samu abin da ake kira hulkut ta'awun ɗabi'a ta taimake yawon juna yanzu duk da leda ka ɗauko da sure da alayyau eh wani ya gama da kai ya amsa maka sai ka ji daɗi jama'a kuma bari? Ka kaga ya yi maka ta'awun ɓangaren da yake iyawa kai ko in kana da hali ko ba ran nan ba wata rana ka kira shi ka yi mai wani abin alheri shi kuma zai ji daɗi ka yi masa ta'awun bangaren da hake iyawa akwai ta'awun bangaren ba da shawarwari ka gama mutum cikin wata rayuwa ka ba shi shawara ka ya ga hanya mai kyau ka taimake shi ba wai ta'awun ya kwashi kuɗi ba akwai alhorma wadda za ka wa mutum yaro ne ya gama digiri ko ya gama nce kana da wani abokinka wanda ya taɓa cewa in ka samu wanda ya ƙara karatu ne ya baka dama ta ka turo bai mutum goma shi alhormar da zai ma sai ka zauna wannan yaron ka binciki karatu ne ka sa suna ne cikin mutanen nan goma da yaranka da sauransu zama tsakaninku da allah galibi wacce rayuwa muke ciki ta'awun ya taƙaita tsakaninmu da matanmu da ɗayan kawai nan nan duk wanda Allah ya ba wata dama yau ƙoƙarin da zai yi ya sa ɗaya ne na biyu ya sa mata ne na uku ya sa ‘yan uwa ne ya sa ‘yan uwan mata ne yau duk wanda ya rika wata kujera waɗanga hudun garkon gajina na faɗi suna za ka samu amma a ce ga wasu yaran unguwa da suke gararan ba sun gaba karatu amma suna yawo ba abin ya yi tunanin bari yaran nan a sama musu aikin ba zai ba abin da yake gudu yaran nan ya sama musu aikin yi su zama manya su wuce ɗiyanai ko su wuce shishi su da kar a faɗa yaro aiki yau ya wuce ka su sun sani ɗaliban nan namu akwai wani ɗaliban mu ne na muke tawa tare da shi ana karatun nan cikin taimako Allah ya zo garin nan yaro ba ɗan gari ba ne sai ji ana cika aikin kwastan wargi-wargi sai yaron ko ta yi lage cika a haka aka yi ta yi can sai aka ce shi zo shi yan biyu wallahi malam yaron da ina tambaya ce nace nace ko wani ya maka tsaye yace wallahi ba na babu da in ba Allah yaron ne yanzu an ba shi ofa ka kalla aikin da yau in mutum zai sai ne da miliyan nawa taimaka maka miliyan nawa mutum zai ba in yana son ɗane yau ya yi aikin kusta Dide na sa akwai da ta ce mini yauwa lalle a kowar ta ce min cinikin da aka yi ga ɗansu miliyan uku yanzu miliyan uku an kai ciniki eh, miliyan uku sun ka ce za su bai an yi tsaye akan cewa ba za su yi ba kajiya miliyan biyar ga yaro ɗan talakawa Allah cikin taimako ne da agaji ne ya samu yaron nan ya samu ofata wannan aikin ba tare da ya ce wallahi an kire mu yan tabi sai ya yi kara kara ta inda yanne ne mata kan ne mata mai naira dubu mai naira ɗari biyar ya karɓo ya tahi wala sai ga yake wala ma da wani abuja kuma ga ofa ta an ba wala sai na ce mai turo mai in gani ko dai jabuta ya turo na ce wala da gaskiya yanzu yaro za su yi training ina jin kano aka tura shi malam don Allah ne hake tsammani Allah wala in ba mu taimaki junanmu ba ba mu taimaki ɗiyan wasu ba in Allah kai mu ga dama ba Allah zai taimake su ya kai su ga damar da sai kai mamaki mun sha gani mu ce wasu wurare yan garin nan wani ya maka goma na arziki ya ce mala ai baka san ba eh ai mala ina cikin masu zuwa karatun littafin ka mai suna kaza ai da ni cikin ɗalibanka yaro ya maha goma na arziki wata rana mun fito daga cikin Nijar ne mun biyo ta illela illela wannan illela ne ta ta wajen Sokoto muna cikin illela Amarawa muna cikin tafiya sai wani yaro ya rugo da gudu yana saya da uniform na kwasta yana tara moto zan ce mu direba kakka tsayawa yana cewa kawai Allah ma nan nasu ka tsaya sai na ce to kaga ya sani mu tsaya sai ce mala ya za a yi mu gan ku mu kyale ku ai mala akwai mutunci ba gane da bane ai kaza kaza kaza kaza kaza yaron na yayi mana mutunci don Allah mala hakalla wallahi jama'a wannan magana ina gaya mana ita don Allah duk wanda ya samu wata dama zai iya taimaka ma yaran nan suka yi karatu ba su da gata sai Allah don Allah ya zama gatansu Allah zai zama gatan ɗiyanka Allah zai zama gatan matanka Allah zai zama maka gata ku ba ka da mun san mutanen da sun taimaki al'umma sun yi musu gata ba su da rai yau suna nan iyalin suna can alfarma wannan abin akwai wani gidan da sani garin nan mai gidan ya yi ma wani yaro tsaye zan wani babban mutum wasu abin nan yaron eh, kristan ne wallahi ma yanzu ya zan babba wallahi illa ya ta zo ragunan da yake yanke wa matan gidan nan ko mai gidan nan annabi yanke musu Gesta gidan aka yi mai gaba ɗaya aka canza samfarin gidan aka saba gidan intalab aka yi ma gidan nan komai Mana abubuwan da duk zan faɗa ma lafiya abin da hankali kawai yaro mai gidan nan ka kalli wannan mai gidan yadda shi ne to haka ya kamata mu zan Allah shi muna jagora To haka mala ce uzkur khulqut ta'awun ka ambaci ɗabi'a ta taimake keniya jawab ansa da ke ce ma a ta'awun huwa ta'awunun nasu fima bainahum shine taimake keniyan mutane a tsakankaninsu alal haƙƙi akan gaskiya ka taimaki mutum ka ɗora shi akan gaskiya wal khairi ka taimaki mutum ka ɗora shi akan wani abu na alheri shi ne a ta'awun ne ka taimaki mutum ka faɗa mai gaskiya ko bai jin daɗinta ka ce kaga abin da haka ba da biyan wani ta ka daina ka taimaka wal ko ka yi masa wani abin alheri eh yau har mutane sun waye gari ba su su karatu saboda in kai karatu da ka da kwali ko bai da fa'ida yau ya an ka masu digiri su zo a yi musu interview a rungu sama ga mutum dubu biyar na da digiri ba su da aiki jama'a haka da tsakani da Allah ko ba ka bati masu yan su bar magana shi wannan an ka ce yau ana neman masu yan su ya ɗauke su aiki wallahi malam ba wata firamare guda da ka ɗaukar su a garin nan wallahi aƙalla sai an zaɓi firamare uku irin sarki sani irin shaukan giwa irin a haɗa da irin magajin rafi firamarin ga uku su ɗaya za ka haɗawa ka iya cika masu yan siya an kace su a yi musu yan tabi sannan in kun duba harkar mu galibi yanzu an bar ɗauka aiki yaushe mana binka da kaje an ce an aiki ko kaji an ba da sanarwar ɗaukar aiki ko da aka ba da sanarwa an ɗauki waɗanda za a ɗauka su ɗayan talakawa warshe su ɗaya na aka ai kwaba da su ya aka da su cewa an ba da sanarwa za a ɗauki ma'aikata kaza ko da haka zuwa mala an gama ɗauka sai ga wani ya zo shi ko yan tabin bai ba ya samu aiki ga wanda ya yan tabin bai samu sai dai dace Allah ya datar da mutum sai ma da ce suwar ta'awun wato ɓangarori na taimakekeniya akwai a ta'awun fi raddin hukuk akwai taimakekeniya wajen mayar da haƙoƙi ga basu su akwai wannan taimakekeniya ka cinci wani ka zalunci wani sai ka kame da haƙoƙi ga masu su mai da haƙoƙi ga wanda adda haƙƙin nan sannan akwai a ta'awun firar da zulmi taimakekeniya wajen abin da ya shahi mayar da zalunci ko in ka zalunci wani ka mai san mai abin ka dauki akwai wani ko ka ci amana wani ka mayar masa da abin shi wannan yana cikin bangare na asta'awun akwai asta'awun fi sadda hajatin nasi wal masaki akwai taimakekeniya wajen toshe bukatocin mutane wal da toshe kawar miskinai toshe kawa ta bukatocinsu shina daga cikin bangare na ta'awun sannan a ta'awun ala kulle khairin taimake kiniya wajen dukkanin wani aikin alkhairi shi ba kuma adamu ta'awun alal ismi wal yana daga cikin ɓangaren taimakekeniya rashin taimakon mutane akan saba ma Allah wal aza da cutar da mutane wal udwan da tsallake dokar Allah idan ka fahimci ga wani in ka taimake shi to babu abin da zai sai saba ma Allah da cutar da al'umma da tsallake dokar Allah to irin wannan shari'a na son kakka taimakai Ka taimake shi yanzu ni na san wani mutum wallahi a wannan lokacin durin juma'a ka te kasuwa yaron nan jiran ɗaya ya kai ka kashi ko kasuwa in yamman gaje ka sai ka tsami abin da aga jikinka Allah ya taimaki yaron na ya samu aikin a freezing to ya samu wannan shiru ma'aikatan prison ko sabon ɗauka na ana baya albashi a ƙalla nawa jama'a eh to albashin suna da gwaɓi yana da yawa to in yau an ka ɗauke mutum aikin nan mala abinda za a bashi gwargwado ya yi lalura sai da mata sai da yan yare. insha Allah wala yaro na Allah ya taimakai ya bar wannan satisfaction to akwai wanda shi in ka taimakai ya kai da wata dama to zai za saɓon Allah gaba ya ci gaba dai to yana wannan ba a taimakon shi Allah mu ɗauke sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab Allah ya ce ku yi taimakekeniya alal birri wajen yi wa Allah da'a kawa da wajen tsoron Allah amma wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi keniya wajen saba ma Allah wajen aikin zunubi da tsallake iyaka shari'a wata wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma kuma jama'a ita maganar da muke gaba da keniya nan ba wanda bai iya yi ba kada wani ya ɗauka sai wani eh a kana da alhorma wani ya san ka ka nemi alhorman da wurin wuce shi taimaka mu wani musamman da shi wato babu abin da ya kai alkhairin mutum ya dasa ita. ko ka dasa itace ko ka sa a dasa to mafi kyawun da shi da shan mutane duk wanda ya dasa mutane to insha Allah sai ya ga alheri ko sani akwai 'yan siyasa ƙasar ga wayanda sun yi da shi duk local government a jihar kebbi suna da mutanen da an san sun dasa su suna unwana da abin kowa su unwana to amma wanda ya zama ci bai dasa kowa ba shi kowa bai samu shi ka dasa mutane in ka dasa mutane da ka da mai gida mai gida mai gida mai gida mai ake so a yi a ai kaza kaza a a mai gida ai kaza kaza mun taba wani wani ciya mana local government wasu mutane suka ta wani ne neman taimako shi na wasu ya ce wai a to inda nake wai su ce argon gusa san wani malam na sun su ce awa sun san ta su tambayi makaranta ta su ce shi ya ce a ba su kaza nan gaban su na cire na ce mai da gaske na kai ka aiko zai ce na ce to kai ka ce in taimaki in ba su wata alaka a tsakanina da kai na taimako don ɗaya su jiya na ce ka taɓa ban wani abu kacce an aji za ka dinga turo min mutane in ba su a'a shi abin da ya kanu dai in ba su za mu haɗu na ce to mun taɓa haɗuwa eh abokin mu na eh lice mun taba haɗuwa da kai tun kana kan toma har zama zama ciyaman mun taba haɗewa ba sai dai kai ta nuna mutane ai aboki na ai tare mun ka tashi tare an ka kaza ka na ce ka taba yi ya sai ja wata rana malam ba wanga da muke tare da shi ya ce mai ai kaza kaza zai ba da sako malam ne bai wada na ce ta hamu na ɗauki malam tare cikin mota sai gidan muna zuwa ce a ce bai nan ni ce yana nan na tambayi mai gadi ni ce kai tsakaninka da Allah wa bai ne ce wala yana sai ce to malai ce to mutai gidan ce ba mu zuwa gida mutai masallaci kaza inda ya kasalla, sallah sai ya taho ya ce a mai an kace mai muna nan masallaci wulakin to wa don ya sa wala iya to zan hada mai magana in ce wai kai kana tura mai mutane cewa kaza kaza shin akwai wani haɗuwar da mun ka taɓa idan da kai ko gana mun taɓa yi to malam wasu mutane haka su wata rana bayan ya ji ɗaba samarki an da ta wani taruwa ka sai ya shekwa ya rungun a ah, aboki na ce kai tsayawa abokin ka ina abokin mu ni ba abokin ka nake ba sanda ka samu alheri ka nuna ma abokin ka nake an ka sa ya kuma wata rana an kai wata rasuwa wani shigo mota ta ni cewa na ya bukata in shiga motar da ta ga da shiga motar ka motar gida an gaɗa ɗauka kuma in shige ta da shiga motar ka don shiga motar ka sama ki ɗaya na ka mutane sun gana shiga motar ka ce hmm, mutanen ka yau kuma kaga inda ake ka san shi almajiri ya yi kowa matsala duk abin da ka yi duniya ce a kalla da kai ake a ce kai kayi ba daidai ba kawai kai ba ka da bukata da kuɗi ko kai ba mutum ba ne ko kai ba ka da iyali ko kai ba ka da kaza su ne mutane a ba a gaggata da kowa Allah ya samu dace saboda ga tsakani da Allah abubuwan da wayansu mutane suke yi ba daidai ba ne qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ce al mu'minu lil mu'min mummuni da mummuni kalbun ya kama gini ne da shuddu ba'dahu ba'da sashi na karfa sashi kaje da manzon Allah ya misalta yan uwantaka a musulunci ne yanzu wannan bangon yana neman taimakon wancan bango wancan bango yana neman taimakon wanga wannan yana neman taimakon wanga yanzu idan wannan bangon ya faɗi wancan bangon zai barazanar ne shi ma ya faɗi yayin da aka zo gini tsakanin bulo da wannan bulo ai ba a ba da tazara mace su aka yi ko a ja wannan bulon a ja wannan bulon sannan a cire da sulinci sai su haɗe to kada abinda ake so a nuna maka kowa na da bukata da wani talaka yana da bukata da mai kuɗi mai kuɗi na da bukata da talaka ko ba haka ba malami na da bukata da jahili jahili na da bukata da malami ko ah to yanzu in kai malami na kayi karatu sai Allah ya sa kowa Allah ya bashi karatu to uwa zai zo shi ma tambaya ba wanda zai ma tambaya to ya to ai gari ga ka zaune da ilimi ba zato yi ma tambaya ya yi unwani kaga sheku ko wanda zai yi karatu ba suna da lahi unwani don in ba da akwai ire-ire ne ba kai da ba ma wanda ya sanka don haka ashe malami bai da gata bai da alwarma sai ta jama'ar da a tare da shi yanzu in wani ya leƙo wurinka misali sai gan ku zaune ina karatu ga ku zaune ya ce ka a shirya mutumin nan babban mutum nan yanzu ji wannan da shi da shi na magana yana saurare ne ka ji wannan ji wannan ji wancan ji kai ba da wannan mutumin babban mutum nan don Allah ba haka da ake ba alhorman mi wannan abin na al'umma da haka ban su kana haɗa musu abin da Allah sanar da ka. don haka wannan taimakeke ne ke nan wakalar da mutafakun alai wakalar na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce al-musulmi akwai musulmi musulmi na uwa musulmi na layan zulimu bai zanunta su wa layan mu bai miƙa shi zuwa ga halaka ka ɗauka ɗan uwanka ka miƙa shi a halaka shi ka gina mai rame na mugunta ya waɗa shine ma'anar da yuslimu ba zai kada ga halaka ba za la ce wa man kana fi ta akhi wanda ya kasance cikin biyan bukatar dan uwansa kana Allah fi hajjatihi shi ko Allah shi zai zama gatan shi wajen biyan bukata ta Allah kai hankuri mu wurin kan fahimce shi shin yanzu da taimakon da za ka yi tsakanin ka da dan uwanka da taimakon da Allah zai wani fi na Allah ko eh kai yanzu in kana da bukata ga Allah yanzu akwai wani bai da bukata ga Allah in kana da bukata ga Allah to zo ka ba wai zuwa za kai ka te ka te ki Allah don baka iyawa amma wani bawa ne wanda adda bukata in ka tallafa mai to shi ko Allah sai shi tallafa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hadisi hadisul qudus Allah zai ce ya kai bawa na na rashin lahiya baka sai dai san ba shi Allah hadisul qudus na rashin lahiya in ji Allah baka sai dai san ba sai ba ya ce Allah kai ka rashin lahiya sai ce a bawa na wani makwabcinka ya rashin lahiya ka sai gaisai da ka te gaisai da ka same ni inda suke da agaji na da taimakona da gudunmuwa da gafara ta da rama hadisi ne ingantacce sai ce na yi wama da yunwa shi Allah ba baka taimakan ba sai ka ce Allah kai kawo ma da yunwa sai ce bawa na wane makwabcinka ya kwana da wallahi mutane yanzu garin kwaki ake ci da sahi garin barci ake ci da rana garin barci ake ci da daddare ko shekaran jiya na ga wani bawan Allah ya sai garin kwaci ne ya ɗan naira hamsin da ɗan suga da daddare shi na zai kaɗawa ya ci sai abincin dare saboda Allah kalli wannan rayuwar da muka kai kuwa ni da shi tsakaninka da Allah zai ke ci gidanka tsakaninka da Allah zai ke ci gidanka saboda haka wanda ya kasance cikin biyan bukata dan uwansa kana Allahu fi Allah yana kasancewa cikin biyan tashi bukata kuma haka ba sai ce wa man farraja an musulmin kurbata wanda ya yaye musulmi wata damuwa wa man farraja an muslimin kurbata wanda ya yaye wa musulmi wata damuwa farrajallahu anhu kurbatan min kurbi yawmal qiyama Allah zai yaye mai tahi damuwa daga cikin damuwa sai ta ranar kiyama sai kiyama ka shiga wani rani ka shiga wani kunci kana ganin kawai ba za ka taki ba daga ka taki ya ce ka sa abin da ya sanadiyya ce a akwai wata rana wani bawan Allah da ka zauna ɗai ka ga ya kamata ka taimaka ka taimaka to wannan taimakon da ka yi mai shi ya sa ka samu wa kuma duniya Allah ba zai kyale ka ba amma na abin da aka baka sanarwa inda ka shi yanzu da duniya da lahira idan mun kai bukatar taimako da agaji lahira don ta duniya ka ganta lahira abu ka taimaka labarin tana haka shi ko to kuma kana jin matsaloli da za a shiga Ku da zarar kai yaye mu wani dan uwanka wata damuwa tsakani da Allah ba wai mutum ya zo ya shirya ƙarya kai ya kawo ba ba a'a ta gaske ka yaye mai damuwa ka jira ta ka bukata ta ka damuwa Allah zai yaye maka ita ranar alkiyama wa man satara muslima wannan yana da fasara guda biyu wanda ya suturtar da dan uwansa musulmi ma'ana ya yi masa sutura kai da ganin irin suturar da wani kasawa a da ba a ce ke sawa ba sai a gane shato akwai matsala sai ka ta cikin kayan ka zan kaɗo na ƙasa waɗancan na ƙasa na zuwa gidan mai mata ba na zuwa gidan mai martaba wani sun zai na gidan mai martaba yana zuwa da kayan banza na ƙasa ya ka ɗauko to sai ka zan faɗa waɗannan na ƙasa kana son su kana ƙaunar su sai ka ɗauko ka aji ka kuma ka ɗauko ka aji to daure dai ɗauko eh daure ɗauko wani ba Allah shekaran da yake faɗa mai cimala ne jishar da da an ga jiki na ya ce na gani ya ce wani na yi nuwan kanka na ce ko ya ce haɓa na, ina naka yarsa sayawa gashar da ina naka yawon wani kwado ya ce ji ba ha duk inda muka ce an haga ne ni an ga babban mutum ya ce Allah ta ƙara mai sutura kaga ya ji daɗi wannan sutura saboda mi abin yanzu an sa mutum guda yana da kalar kaya ta kai ɗari ko babu ɗari to cikin ɗari ga dumi za ka yi da su wai abin da ya kaso sai ya kwana ɗari yana sa kalar kaya ba tare da an gane ba yanzu an ce akwai wanda a najeriya tsawon shekara in yasta kaya ba ta san girbe da su kaga dama dama a ce in yasta cirewa da haka yi kyauta akwai wani ba Allah da an kabar labari al'ada ta in yasta yanzu jallabiya misali suka ce ka ba dai mai gida jallabiya ta kaya baki. zai ce ko sai ka ce a zai ce Allah ta yi. gida ɗaya zai koma ta cire jallabiya na ya dunkule ta ya ke, shi naɗe ta ya sa ga leda sai ya aika ba gidanka tun da an kacce kaya mai kyau to tun da mai kyau ta ku shi kuɗin sai ka baka akwai ire-iren su yawa al'ada shi wannan mutumin yana nan da rashi haka al'ada ce kan mutane sun gane yanzu ba su yadda su ce mai abu ya ne to da ka ce mai abu ya ne zai ci tushe ke na gode Allah saka ba da alheri zuwa ɗaya zai naɗe su mi maka an ga tambayi don ya ce Allah ya ce ba ku shiga aljanna sai kun ciyar daga abin da kuke so sai ce tun da Allah ya ce haka nan shi ko in zai kyauta tastura wanda ya kaso ya ba su don shi ko Allah ya ba shi aljanna daga imani irin da mutane kowa da imanin shi shi ne yake cewa nan wanda ya suturta dan uwa ne musulmi Allah zai suturta shi ranar kiyama haka wasu malamai suka fassara wannan wasu malamai suka ce a nan da aka cewa man satara ba na ɓangaren sutura ba ne ana magana wanda ya ruwa a cikin ɗan'uwan shi musulmi ka ga ɗan'uwanka cikin dare kai ɗai ka gani kowa ya ɗauki ƙawa ta yi wata larura ta sa ka hito ko ta zuwa asibiti komi sai ka cibe sai ka ci bai da wata mugun mugun abu kuma ka gane shi shi wani hn wani ya ake fito ya haɗin kadarori na Allah sha'a wallahi wallahi wallahi wallahi ban koma mun taba haka da wani mutum na yi dare wata rana na yi dare irin na je sha biyu na wani wa'azi na mun kace ko da na to bayan gidana akwai itace haka bawon gidan mu lokaci ina wani gidan da ke zaune labi sai ko da na hasko haska ne tala in shiga cikin gidan da mota wallahi malam sai na ga mutum na ja da baya da baya na labi wa gajina ga iccen lau ni kuwa na ci gaba da haska na bi su ɗaya ya yi tsaye ita ko ga wata mutu wani mutane sai ci ƙadara kuma wallahi mala na yi da yau wanga ɗabi'a wallahi na bar an kai ƙarshe wanga kunya ta yi miyawa wallahi har yanzu ban sani ba in ya bada har yanzu mun ka haɗu mun ka taɗi da ni da shi ne Gasa ta ba ya san da sani wala kola tun sandan in ce ma wani yan sai dai in buga misali haka amma ba a wani suna ba in ce kaza ba shi aka zai ruwa mu dan uwanka musulmi kai dai kasta yayi abu to jama'a kuma nan lokaci ya nuna halinsa abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro da yaye mana damuwa baki daya ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ya yaye mana dukkanin kwanci da muke ciki ya biya mana dukkanin bukatocin mu na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa